tufa labari da ɗumi matasa sun fito sun yi wa Aminu Saira zanga-zanga ganin yadda ya sauya akalin shirin fim ɗin labari na, kamar yadda a yanzu haka Aminu Saira yana karɓar tsinuwa da Allah ya isa a gurin mabiya kallon shirin fim ɗin labari na, domin a yanzu haka mutane da yawa sun fito sun yi Allah ya isa kallon da suka yi na tsawon shekara uku ashe duka labari ake bayarwa kamar yadda a yanzu haka za mu saka muku cikakken bidiyon ku kalla domin ku ga yadda matasa suka fito suka yi zanga-zanga akan Aminu Sairan da kuma abin da ya faru akan abin da ya sa Aminu Saira ya canza akalar shirin fim ɗin labari na ɗin. kamar yadda a yanzu haka ku biyo mu har ƙarshen bidiyon domin za ku ci cikakken rahoton da muke ɗauke da shi a yanzu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 做法。 a karan farko matasa sun fito sun yi wa aminu saira zanga-zanga a kan yadda ya canza akalar shirin fim ɗin labari na duba da yadda mutane suka ga cewa shirin labari na ya ɗauko daɗi haka zalika mutane da yawa sun bayyana cewa babu siris fim ɗin da yake ba su nishaɗi da kuma nishaɗantarwa kamar labari na hakan nesa yake samun maziyarta da yawa a yanzu haka kuma mutane da yawa sun bayyana cewa sun daina bibiyar shirin duba da abin da aka yi musu kamar yadda a yanzu haka ga zanga-zangar ka saurara ka ji yadda ta kasance wacce aka yi wa aminu sayara zalunci aminu sayara zalunci aminu sayara zalunci aminu sayara aminu sayara zalunci aminu sayara zalunci aminu sayara to mai sauraro wasu daga cikin ma'abota kallon shirin fim ɗin labari na kiran da suka fito suka yi zanga-zanga a kan aminu saira duba da irin abubuwan da yake musu a cikin shirin fim ɗin domin kuwa tun a farko lokacin da aka bayyana raba gardama wasu da yawa sun fito sun bayyana cewa bai kamata a sa shi a matsayin raba gardama ba amma a wannan korafin ya wuce sai kuma wannan korafin da aka fito ana yi na ganin yadda ya canza shirin ba a kawo ƙarshen sumayya da firisdoba da kuma raba gardama kamar yadda a yi zaka idan ba za ka manta ba kasancewa an bayyana cewa labari ake bayarwa rayuwar firisdo da sumayya da kuma raba gardama inda a yanzu haka mutane da yawa sun bayyana cewa da sun san haka fim ɗin zai kasance ba za su tsaya suna ɓata lokaci a kai ba domin kuwa ya zaya a ce musu fim ɗin labari ne hakan ne sa a zaka wasu da yawa suke fitowa suke bayyana ra'ayinsu kan wannan lamarin duba da irin abubuwan da yake wakana a dangane da shirin fim ɗin labari na ɗin a yanzu duk wanda ya saya kalli fim ɗin na labari na na wannan satin ya ga yacce fim ɗin ya canja a kazalika wasu da yawa sun bayyana cewa fim ɗin zai kyau wasu da yawa kuma sun bayyana cewa ba zai kyau ba a yanzu haka aminu sai da yana karɓar suka ta mutane akan wannan abin da ya aikata akan shirin fim ɗin labari na ɗin sai dai wasu da yawa kuma ba su soki ni saira ba akan yadda ya canza akala shirin duba da irin yadda yake kokari wajen ganin cewa shirin fim ɗin ya tafi kuma ba don komai yake yi ba sai don illa masu bibiyar shirin domin su ji daɗin kallon fim ɗin To mai sauraro, kamar yadda a yanzu haka kaga wannan zanga-zangar ga yadda matasa suke wa Aminu Saira zanga-zanga a dangane da abin da ya faru. haka zalika a yanzu haka wasu da yawa sun fito suna korafi akan cewa bai kamata a sako aminu saira a gaba ba duba da irin yadda ya ga cewa shirin fim ɗin labari na ɗin zai kawo haske na musamman ga al'umma domin kuwa a yanzu haka shi burinsa shine fim ɗin a kai irin shekara goma ana kallonsa domin ya bayyana cewa labari ne wanda ba zai kare ba a tsawon lokaci wanda za a ɗauka ana bayarwa domin a yanzu haka kun san cewa shi ma wannan shirin da aka shiga sabo labari aka tafi bayarwa kamar yadda yanzu haka ga baki ɗaya shirin zai kare a labari ne kuma a yanzu haka wasu da yawa sun bayyana cewa bai kamata a ce aminu saira ya fito da wannan salon a wannan shirin ba domin ba abota kallon shirin ba su taɓa tunanin cewa shirin labari ne gaba ɗaya ba a yanzu haka mai sauraro kai me zaka iya cewa a dangane da wannan shirin fim ɗin na labari na domin mafiya akasarin mutane da yawa sun fito suna tofa albarkacin bakin su akan lamarin To mai sauraro, muna so mu ji ra'ayinka a ƙasan wannan bidiyon domin mutane da yawa sun fito suna bayyana ra'ayinsu a kan shirin, wasu suna cewa sun daina kalla, wasu kuma suna cewa za su ci gaba da kalla. Kai me za ka iya cewa a dangane da wannan lamarin domin kowa yana fitowa ya tofa albarkacin bakinsa a kan bidiyon. To mai sauraro, kada ka manta ka danna mana subscribing. Mun gode.